sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta ko kuma waɗanda wata larura ta shafa don ɗaukar matakan gyara. Wasu alkalma da mujallar lafiya ta Lancet ta wallafa sun nuna yadda fiye da kashi hamsin na yawan al'ummar Afirka musamman matasa za su zama masu kibar ta wuce kima ko kuma obesity nan da shekarar dubu biyu da hamsin. Wannan shine maudu'in da shirin lafiya jari ce na wannan makon zai duba. Cikin kasashe fiye da 200 Lancet ta gudanar da wannan bincike wanda sakamakonsa ke nuna karuwar masu ƙibar ta obesity musamman a Afirka wanda kwararru ke cewa akwai bukatar gwamnatoci su fara daukar matakan da suka dace tun daga yanzu ta hanyar wayar da kan jama'a musamman game da nau'o'in abincin da suke ci da kuma bukatar motsa jiki akai-akai. Dr. Hassan Muhammad Garba kwararren likitan kula da lafiyar jama'a kuma shugaban asibitin kwararru na Palikon da ke garin Bauchi ya yi mana ƙarin bayani game da abin da ke jawo ƙiba. Wani gado, to kaga akwai wanda yakan bi zuri'a ba yanda ka iya da shi. To su wanda akan samu ne akwai abin da muke yi mu same su menene na farko tukuna me muke ci kana cinye kayan abinci masu kitse kitse da yawa na daya kana cin abinci masu sukari da yawa na biyu domin shi kitse dai in ka ci abinci mai kitse dai kai ka san cewa zai je narkatu a jikin jikin mutum ne in ka kona kitsen to su wanda kuma ka sa su a tandun mai kafin su gama fitowar su yi tumbi suna nan me kake ci me kake sha iya da madara madara da yawa ba madara ba akwai kitse kitse a ciki akwai su man shanu man shanu a ciki da yawa duk suna shiga jikinka fa in baka kona su baka amfani da su kana mai da su makamashi a jikinka suna amfani kana konawa ba to za su yi ta taruwa ne a jikin ɗa namiji kuma kiba hatsari ne har ga mu to me yasa kuma yake ta karuwa a nahiyar afirka bele kuma a najeriya rayuwa take canjawa domin abubuwan da muke ci yanzu din sosai suna da gishiri gishirin da yawa suna da sukarin da yawa kayan zaki suna da yawa ga na biyu ba a motsa motsin jiki ana kona su kakan ka girka shekara hamsin ne zuwan nan muna magana shekara ashirin da abu ne matasan da suke shekara goma sha biyu sha uku yanzu lokacin suna yan shekara talatin da abu arba'in da abu alkalaman na lancet sun kuma nuna cewa nan da shekara ta dubu biyu da hamsin za a samu mutane masu ƙibar da ta wuce kima miliyan 627 a China, wasu miliyan 450 a India, sai kuma miliyan 214 a Amurka. A Najeriya kuwa alkalamin na Lancet ya nuna cewa adadin masu ƙibar zai ƙaru daga mutum miliyan 36 a yanzu zuwa miliyan 141 nan da shekara ta 2050. Batun da Dr. Hassan Muhammad Garba ke cewa wajibi ne daura mara tunkarar wannan matsala don daƙile ta tun gabanin faruwar faruwarta. Abubuwan da muka guje su ana kallon kana yi yanzu a ce kai mutumin da ne to a koma ga su su ganye ganye su ciro a daina gudun su su ne ainihin abinci masu lafiya a rage zaki a rage maiko motsa jiki kar a yi wasa da shi komin shekarun mutum nawa a dinka shan ruwa yanda ya kamata rana na Allah wannan kyauta ne shi ba wata haraji a kai tana dan taba ka na hantsi lokacin da kake motsa jiki kana samu kana zufa kana fitar da dauda ba kaɗan ba kana fitar da guba cikin jikinka da wanda jikinka ya sarrafa ba kaɗan ba sannan zuciya zuciyan kana bugu iya zagaye jini duk inda wata abu take kwance kwance yana narko ta yana fito da ita zufa da fitsari iska kana samu kana shakan mai kyau bacci a daina bin wasu wayoyin hikimomi da suka ji wasu sha biyun dare a ce an tura ma data sai ba za ka yi bacci ba ana kashe ka ne literal kashe ka ke yi ana kai ga kabari da sauri don za ana sa ma cuta ne kuma kai za ka saya da hannunka to amma kaga idanu biyu dan adam da ya kamata ya samu baccin awa takwas a ini sai samu awa biyu ko uku yana nan yana idanunsa kuma buɗe kafin kafin ka sani ya yi jiki ya hau hawan jini ba lafiya so bacci iska motsa jiki rana a sharuwa a rage cin makulashe a rage cin zaki-zaki Alƙalman na Lancet na nufin cewa a shekarar ta dubu biyu da hamsin idan har ba a ɗauki matakan daƙile wannan matsala ba kowane mutum ɗaya cikin uku a duniya zai zama mai ƙibar da ta wuce kima wanda zai shafi tarin ƙananan yara. Batun da Dr. Jessica Kerr ta cibiyar bincike kan ƙananan yara ta Madak da ke Australia ke cewa alamu ne na gagarumar matsalar da ake da ita a fagen kiwon lafiya na duniya baki ɗaya. Masu kulawa da rayu mu mai sama Allah ya taimake su amin Musa Abubakar matashi mai shekaru 30 da Nadia Ladan matashiya mai shekaru 23 da su ma suka karanta sakamakon binciken na Lancet sun ce hankalinsu ya tashi matuka kuma za su ɗoru akan dukkanin shawarwarin ƙwararru don kare kansu daga fuskantar wannan ƙiba. Gaskiya wannan rahoto da muka samu kuma ya riske mu abu ne na firgici kuma abu ne gaskiya ya tada hankalin jama'a sosai ganin cewa idan ka fiye ƙiba akwai na ƙasan da dole za fuskanta a rayuwa ta fannin ciwo da kuma wasu matsalolin rayuwa na abubuwan da ba za ka iya yi kamar yadda wanda jikin shi baya da nauyi kuma baya da kiba zai iya yi ba to kuma gaskiya za mu ga yiwuwan cewa insha Allahu mun kiyaye dan ganin cewa wannan hasashe da ake da shi ko wannan rahoto da aka samu mu yi kokarin mun kiyaye dan kar mu faɗa cikin mutanen da za su zamo suna da kiba sosai to kamar wasu irin matakai kenan za ku dauka na ganin cewa ba ku tsunduma ba ku samu kanku a cikin wannan yanayi na yawan kiba ba eh matakin da za mu dauka na farko shine za mu kasance muna cikin mutane masu motsa jiki sosai sannan akwai akwai ababen da idan mutum ya fiye cin su an san ba lafiya bane ga jiki sai dai su ta sa ka kiba to in ya zama na kana cin irin wannan abubuwan kuma baka motsa jiki baka dan sarkawa da abubuwan da suka shafi kayan marmari da ganye sai ya zama na kawai kiban kake ta tarawa da kitse to kaga dole za mu mai da hankali akan wannan fannuka guda biyu gaskiya ni na ma razana saboda mu ya tashi kwarai da gaske yanzu ma ya aka ake fama bari kuma a ce har kashi hamsin wani mataki kenan kike shirin dauka don ganin biki tsinci kanki a cikin wannan yanayi ba matakin shine wanda kamar masu likitoci masu kan bada shawarwari rage cin abinci mai nauyi musamman da daddare yawan fita motsa jiki da kuma yawan tuntuban su ma'aikatan lafiya saboda ka san shi wannan kiba gaskiya cuta ne yana jawo cuta daga zaran ka fara jin sauyi a jikinka ma kiba ya fara abin da aka ciwo kala da iri sosai gaskiya ina batun yanayin abincin da kike ci shi ma za ki lura da yanayin abincin da kike ci sosai insha Allah to me shawara ki ga yan uwanki mutane mata musamman masu kiba gaskiya shawara na shine ka san musamman in aka ce mutum ya daina cin abu a asibiti daga kamar ai da gangan likita ya hana shi haka ji ni ba zan iya ba sai na ci in ya so a dauke ni da nauyi na kuma <laughs> irin wannan abubuwan gaskiya shawara da zan bayar duk abin da suka ce kawai ka bi A halin da ake ciki tuni mutanen da ke cikin wannan yanayi na matsalar kiba da ta wuce kima ko kuma obesity irin Malam Kamal Bala da ke da nauyin kusan kilo 200 ke cewa duk da yake kibarsa ta gado ce amma yana ɗaukar matakai don rage tasiri ko kuma illar kibar ga rayuwarsa ta yau da kullum. Ito eh gaskiya abu ne wanda baka iya cewa ga yanayin satin da abu ne wanda kawai zance an haife mu da shi ne na samu kaina dai a wannan yanayi saboda idan na tashi ni karan kaina na samu kusan mahaifi mahaifina shi ma dai da wannan kiba yake to haka abin ya bi da kaina wai wanda bature yake cewa wai akwai lineage haka abin da ya bi ya zamo kaina ni ma karan kaina karan kaina na samu kaina a wannan yanayi amma ana cewa rayuwar ku bakwa sakewa bakwa jin daɗi da sauransu ya kake ji ne kai yanzu a jikinka eh to alhamdulillah duk halin da dan adam ya samu kansa haka zai karba da godiya ko da yake ba a rasa ɗayan biyu wani lokaci zaka samu a cikin yanayin gaskiya mu musamman wannan lokacin ba ma jin daɗin sa musamman zafi lokacin zafi kenan eh, lokacin zafi ba ma jin daɗin sa zaka samu wasu sassan jikin yana bukatan iska to kuma haka kai kaga mu wani lokacin kuma akwai inda muke cikin mutane ba za mu iya cire riga ba za a ga mu abun dariya to dole sai ka samu wani guri ka dan boye kanka da dai sauransu to gaskiya abun kuma ga kuma nauyin jiki wanda zaka ga wani lokaci nan ya fara maka ciwo ba sanadiyan wani abu saboda nauyin jiki dan wani guri dan nan gaban ciwo kadan nan gaban ciwo kadan sai dai hakuri ina batun motsa jiki akwai wani abu da kake na exercise na motsa jiki na yau da yau da kullun saboda ka samu jikinka ya sake eh to alhamdulillah akwai dai wani wato wata antina wanda ta dan bani shawarwari in dai da hali ko da yake ba kullum ba nakan tafi physiotherapy makaranta ina zan je dan jiki jikina dan janan dan jacin da sauransu saboda din dan rage dan hawo wannan mashin din ya dan shafiya da ni a hankali wani lokaci kuma nakan dauki dan dan zango kadan taka da sassafe haka kafin rana ya fito saboda mu gaskiya mana da zufa sosai wani bincike na daban ya nuna cewa dama tun a shekarar 2021 mutane biliyan daya maza da kuma biliyan daya da miliyan goma sha daya mata masu shekaru 25 zuwa sama suka tsinci kansa a matsalar ta kibar da ta wuce kima ko kuma obesity inda kwararru a fannin lafiyar jama'a ke ganin gwamnatoci na da aiki a gabansu wajen wayar da kan mutane game da illar kibar ga lafiyarsu. Tumadala duka-duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake dasa aya. madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sai Wakilin Mu ibrahim malam goji sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya.